abin ya riga ya wakana me ya kamata mu diba a yau a gaban mu ita yawo idan ta ce za ta diba ta ake da zuciya ko da ƙarhi ko da wani abin da ranta manhatta a'a ba zai ji ba shin yau abin ya riga ya wakana sojina me ya kamata a yi tunda an aiko eh, mai sako ya zo ya isar da sakon to kinan da ya hai a bari tukon ana cikin tantanawa ana neman gyaran abin to kuma shi wannan abin ko kwana uku ba a yi ba da yi shi ba ku su ba ku tuntuɓe su ba ku kashe bakin su kanan har suka ce muku sun ƙi da amunhuwar da kuka kawo musu in a lokacin nan in akwai sanction ma har in akwai tafa ana iya cewa za a sa sanction in aka sa sanction kin tsohon shugaban ne za su ci ciwo ko kuma sabon shugaban wanda suka hau kenan in kai lissahi talakawa ne za a sa cikin mugu matsayi kasashen mu ne za a ƙara gurguntawa an kai lissahi tun da muka taso mu mun san akwai babban hulɗa tsakanin Nijar da Nijar kuma a Nijar Allah ya kawo wanda ya zama tuna da wajen iyaka ya kawo da kilomita wajen dubu ɗari biyar al'umma ɗaya ce kurin wannan ɗan tangaran ne aka sa tsakanin mu aka ce can Nijar nan Nijar. Ya za a iya kwatanta girman hada-hadar da ke wakana tsakanin ƙasashen nan biyu musamman da ya garuruwan da ke kan iyakokinsu. in kai lissahi hawan buhari na wari akwai lokacin da ya rihe iyaka a lokacin nan na ce ma dan sa su ce su rihe hanyi batta ruhuwa don saboda hulɗar mai ƙarfi tsakaninmu kuma ake shiga da manyan motoci da cruiser ake loda kaya ana shigowa da su tsakanin wa'annan iyakan nan akan wanda ake tarihi in kina in kai lissahi shi Nijeriya in ta ce tarihi iyakar ta bata iya tsakiyar da Nijar Nijar ta ce iya iyakata ba ta iya iyakata Nijeriya tun da ba karamin hulɗa ke da kwai ba ku da ta ya riga ya kana, me ya kamata a yi sai a nami gyaran abin a sassabta a gyara daga ko ina shin wannan yanzu menene kuke so wani shekara nan da za ku yi ko kuma a tsarin da kuke so ya ne ku za ku so za a ta da transition kin duk wani ya tantamana da su a cikin ruwan sanyi kana nufin kamar shikenan waɗannan sojoji ba su dama su ci gaba da gudanar da al'amuran mulki ma'aji hankalinmu duk inda ka yi sarkin kudita a cikin kasashenmu ina inda ka ga an na hamɓararren ƙasa neman mai da tsohon shugaban ƙasa a bisa da shi a lokacin nan za a je a kashe mutane wanda su fi sha ba nemo cewar ka sai an mai da ƙarfi yo in kana so ka mai da ƙarfi ka kashewa ka kashe talakawan Nijar sai sai ka ba magana su sun riga sun shiga cikin can kuma Allah kaɗai ya san makaman da ke da kwai in aka haɗa makaman waye za a kashe ita horon shi wanda kake gani ba da su shine za ta aiki ba misalin za ta koma kawai tana harbawa ta aikowa wa 'yan ƙasar Nijar in aka aiko shi ina zai faɗa cikin ƙasar Nijar a kashewa 'yan Nijar